قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato kamar yadda tsakiya ta yake bin ta in za ta zura a jikin zarin ko kuma idan tsakiya ta tsinke ne za su dinga fasuwa a jere to haka ne alamun tashar kiyama za su dinga jerantuwa don baka san tsakiya ba kamar tarbi kamar yadda tarbi ya tsinke wannan ya biyo wannan ba kautawa to haka nan ainihin wa'annan alamun za su bayyana ba na nufi a lokaci guda ya rana guda za a yi su ba amma dai wannan na karewa sai wannan ya biyo ba kamar yadda wannan ɗan sharbin yana faduwa sai na bayan ta kuma ya biyo shi to haka za su dinga bibiya ke sa wannan manya-manyan alamu har yanzu ba wanda ya bayyana ko da guda ɗaya duk da cewa su malamin sun tafi cewa wasu sun bayyana amma inda wasu sun bayyana yanzu da duniyar ta tashi to saboda haka da zaran ɗaya ya bayyana to sauran za su dinga bin juna ne bari mu fara da mahadi yana daga cikin alamomin taki alkiyama manya-manya bayyanan mahadi mahadi zai bayyana a ƙarshen duniya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sunansa sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sunan babansa sunan baban manzon Allah alaihi wasallam kenan sunansa Muhammad bin Abdullah sunan mahadi kenan wannan mahadi sai ya zama lakabin sa ya tabbata hadisi ingantacce mahadi zai bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yakhruju fi akhir ummati al-mahdi yasqi Allahu al-ghaytha wa tukhriju al ard nabataha wa yu'ti al-mala sihahan wa tabturu al-majiyata wa al-umma يعيش سبعا أو ثمانية manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahdi zai bayyana a ƙarshen al'umma ta Allah ta'ala zai shayar da shi ruwan sama sai a ta ruwa a zamanin kai tsirrai su dinga fitowa ko ta ina amfanin gona mahdi ya dinga ba da dukiya fihahan daidai waje da babu bambanci ya dinga dumbulowa ya ba wannan ya ba wannan wanda har sai ya rasa ma wanda zai ba sannan dabbobi za su yawaita ko ta ina garken dabbobi sannan al'umma da su yawaita a wannan zamani mutane su yi yawa ga dukiya kasha kasha babu matsala ta rayuwa kuma maji kyauta yake ba tare da ya fifita wani akan wani ba kuma zai rayu a cikin al'umma shekara bakwai ko shekara takwas kamar yadda hakim ya roki sannan hadisi na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ubashirukum bil mahadi يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا فذلا تسمع يتي بلن باقو ذمكو البشر وتجزوا ما حدي ذا أي كوشني ألوكة إن متانيتك يتعباني هما زلازل مسيبوتك يوم mutane sun ta saɓani a san addini wanne ya ce kaza wanne ya ce kaza sannan kuma ko ina ana ta girgizan ƙasa can an yi girgizan ƙasa nan an yi girgizan ƙasa to wannan lokacin za a turo maji ila wannan zamani don saɓani ya yawa kuma girgizan kasa ko ta ina ana yi ta Allah ya yi idan maji ya bayyana zai cika ƙasan nan ko duniyan nan da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci ma'ana duniya sai ta cika da zalunci sai ya sauka idan ya sauka kuma sai ya jihadi ya tabbatar da daula sai ya cika duniya da adalci kaga yanzu duniyar na a cike take da me da zalunci idan ma je bayyana sai ya cika ta da adalci sannan kuma idan ya bayyana kowa da kowa zai yi ta da shi wanda yake zaune a sama da wanda yake zaune a ƙasa mala'iku da mutane kowa sai ya yarda cewa lallai wannan shugaban adali ne yayi saboda kowa za a baki hakkinsa zai dinga raba dukiya ba tare da ya bambance kowa da kowa daidai wa da zai dinga ba mutane wani hadisi imam muslim ya ruwaito wannan hadisi to haka nan zai rayu a cikin al'umma shekara bakwai ko shekara takwas suna cikin alkhairi amma yana tafiya idan ya bar duniya kuma sai fasadi da fitinu sai su yawa a bayan ƙasa kaga duniyar nan kafin ta gyaru a yanzu ta yi feki sai dai mahdi ya bayyana sai dai a rarrage wasu abubuwan ka ce wa'incan sun rage fasadi wa'incan sun rage barna amma mahdi da ya zo zai sai ta komai yana tafiya kuma sai sharri ya dawo ga addini ana yi a zamaninsa ga kuma jin daɗin rayuwa sannan daga baya kuma sai fasadi sai bayyana a bayan ƙasa sannan mahdi yana daga cikin ahlul bait manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mahdi minna ahlul bait ko ahlul bait yuslihu Allahu fi lailatin mahadi yana daga cikin mu mu'adun zai a dare daya Allah ta'ala zai gyara shi yana cikin dangin manzala sassana ko yana cikin ƴaƴan Fatima ƴaƴan Husaini a dare daya Allah ta'ala zai gyara shi ibnu kasir yace Allah zai karbi tubansa ya datar da shi ya shiryar da shi wanda da ba hakan yake ba kenan da farko rayuwarsa ba mutumin kirki ba ne a dare ɗaya Allah ta'ala sai masa gamon kasar ya gyara shi ya tube koma ga Allah Allah ta'ala ya karbi tubansa kuma zai zama shugaba adali sannan a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunu fi akhir ummati khalifatun yahti al-mal hafiyan la ya'udduhu 'adda yace da ai wani khalifa a baya na shine ma wanda zai dinga ɗiban dukiya yana ba mutane baya lissafawa lissafawa dumbula kawai zai yana dinga ba al'umma to dama dukiyar ku ne a a ba wannan hadiba a ba wannan har sai an kore talauci gaba daya to wannan ita ce alama ta farko daga cikin alamun tashin alkiyama bayyanan mahadi bawan Allah mutumin kirki kuma daga cikin ahlul baiti zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai cika duniyar nan da adalci bayan ta cika da zalunci ka nan kafin duniya ta tashi kuma sai an yi gyara sai mahdi ya zo ya gyara ta an samu mutanen kirki bayan Allah sannan za ta sake lalacewa ma daga baya sai ta zo ta lalace to ba ma ya bar duniya sannan sai dujjal ya bayyana dujjal ko dajjal a dajjal sunansa da larabci amma ba wasu yana ce masa dujjal Shi ne ake ce masa almasihu dajjal wato almasihu ana nufin abun shafe wa ido domin ya zo a hadisi mamsuhul aini yumna an shafe masa idonsa na dama muna da almasihu guda biyu akwai almasihu dajjal akwai almasihu ibnu maryam akwai almasihu dajjal akwai kuma almasihu isa dan maryam wannan masihu shari wancan ko masihu alkhair wannan ake masa masihu bi ma'ana ismul maqul ai mamsuhul aini an shafe masa idonsa na dama babu shi kuma almasihu ma'anarsa ismul fa'il almasihu mai shafa yannabu yamsahu al-akmaha wal abrasa fa yabra'u bi idnillah saboda yana shafa makaho da kuturu sai ya warke da izinin Allah sai sa aka cewa annabi Isa almasihu to almasihu dajjal ya zo a hadisai siffofinsa wani mutum ne matashi mai launi ja wato jar fata ke sannan kuma gajere sannan kuma ja'adar ra'ad wato gashinsa mai kukulluwa ne ba irin gashin larabawa ne da shi ba irin gashin mai kukulluwa nan ba gashi wanda zai sumul ya kwanta ba kamar gashin bayi kenan sannan ya kasance mai bayyanannen goshi ne wato goshinsa mai faɗi sannan kuma arizun nahar mai faɗin kirki. wannan duk sifofinsa ne don ka gane shi idan ya bayyana maka don kada mutum ya je ya amsa masa ya ta cewa shi Allah ne sannan mamsuhu la ainihi yumna an shafe masa idonsa na dama wato idonsa na dama babu shi kuma suka ce idon laisan nafi'a wala hajra shi idon bai yi tudu ba kuma bai yi rami ba tumul kawai haka yake a shafi sannan ɗaya idon kuma wa ainihin yusra alaiha zufra ghaliza wato idonsa na hagu kuma akwai wani nama da ya zo ya kwanta a kan saman idon naman kuma mai kauri wato ɗayan baya gani babu shi ɗayan kuma akwai amma wani nama ya zo ya ruku a saman idon naman kuma mai kauri yasa zo a hadisi ka annaha inabatun fasiya ya kace wani inabi ne mai bumburo sannan maktubun baina ainihi ka fara kafun fa'un wani na rufa guda uku an rubuta tsakanin idanunsa ai ma'anansa kafirun haka aka rubuta a idonsa ko da kafun da ra'un da fa'un a in ka zo karanta sai ka haɗa su ko kuma kamar yadda yake kafirun haka aka rubuta shi ko ne ya zo a hadisi saboda haka akwai an rubuta kafirun a gaban idonsa sannan kuma kowane musulmi zai karanta wannan rubutun ko ya iya karatu ko bai iya ba zai karanta wannan kafirun ko mutum ne wanda bayi da ɗa a ba karare ne wannan sifofin nasa duka sun zo a hadisai ba don kuma ba saboda dujjal sharrun ne yuntazal yuntazal wato wani sharri ne da ake sauraro ne zai zo ya halaka al'umma zai ce wa mutane shi Allah ne idan kai imani da shi ka kafurce wa Allah subhanahu ta'ala idan ka kafurce masa kuma kana nan a mumininka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dinga ba da labarin sa hadisai daban-daban domin kada ya zo ya halakar da al'ummarsa ya zo a hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah la yakhfa alaikum wa inna Allah laysa awara wa ashara bi yadihi ila aini wa inna al-masih ad-dajjal a'waru ayni al-yumna ka'anna aynahu inabatun fatiha manzon Allah sallallahu alaihi yace ubangiji ta'ala da zai kuya muku ba kun ga kun san Allah kun san sifofinsa wannan kuma ga wanda ya san tauhidi kenan amma wanda bai san tauhidi ba ai bai san Allah ba to za a faɗa muku siffar dukkan don siffar sa ba ta yi kamata Allah ba saboda zai zai ce shine Allah ku shine mahalicin ku shi magana ta suna ya ce ubangijin ku zai ba zai buya muku ba kun riga kun san shi a sai wajibi ne ka san Allah ya ce wa inna Allah laysa bi awara Allah ba mai ido ɗaya bane ku san wannan ka'ida ta farko kenan Allah ta'ala ba mai ido dai bane magana ta suna ya ce nuni zuwa ga idonsa lokacin da yake ba da labari yake amma wa innal masiha dajjala awaru aini yumna shi masihu dajjal ko mai ido ɗaya ne idon sa na dama babu shi sauran idon abu kawai to kaga da zaran kaga mutum mai ido daya ya zo ya ce maka Allah ne shi ka ce ƙarya yake saboda Allah ba mai ido ɗaya bane sannan yace ka anna ainuhu inabatun tsafiya shi idon hagun din ma da ya rage kai ka ce wani inabi ne wanda yake mai bambaro ma'ana shine wanda nama ya zo rufe saman ido ganin idon sa nama yana rawa a saman idon wannan hadisi ne bukhari da muslim suka ruwaito shi ingantaccen hadisi saboda ka alamu na bijjan na farko mai ido ɗaya ne ka fahimci wannan sannan ya ma min nabiyin a wani hadisin hadisin bukhari da muslim ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس أعور ومكتوب بين يديه كاف فاء راء أي كافر manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi face ya gargadi mutanensa dujjal ya gargade su a dangane da dujjal domin kada ya zo ya halakar da su yace ku saurara ku ji dujjal mai ido ne amma ubangijin ku ba da ido ɗaya bane kuma dujjal an rubuta tsakanin idanunsa guda biyu na rufa guda uku da kafun da fa'un da ra'u ma'ana kafin an rubuta kuma wanda ya iya karatu zai karanta har ma wanda bai iya ba wannan su ne siffofin dujjal kamar yadda muka yi bayani to sai inda dujjal zai bayyana ya tabbata hadisin tirmidhi hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dajjal yakhruju min ardin bil mashriqi yuqalu laha khurasan dujjal zai fita a wata ƙasa a can gabashin duniya wanda wannan ƙasa ana ce mata khurasan khurasan wani gari ne a iran to dujjal a iran zai bayyana a iran gari ne shi'a a nan dujjal zai bayyana sai ya fara halakar da mutane wannan garin kafin ya shigo sauran garuruwa sai ya fara da su to daga nan kuma sai ya dinga bin garuruwa daban-daban amma garin da ya fi karfinsa ko garuruwan da suka fi karfinsa su ne makka da madina dujjal bai isa ya shiga garin makka ba bai isa ya shiga garin madina ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wayannan wannan kawai ya isa nuna maka darajar makka da madina kuma mutumin da zai zaton wai yanzu mutanen makka batattu ne ko mutanen madina to gaskiya ya makara don ko su canjin ita je lalata su ba haka mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma mutanen Iran babu shakka matattu ne kuma dujjal ma ta zai fara bayyana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni shi'a ta fito daga wurin ko ta fi yawa a wuri to ya tabbata hadisi ingantacce na musulun na faɗi bin bintu Ta ce dujjal zai fito idan ya fito zai tafiya a bayan ƙasa har yana cewa fala a dau qaryatan illa ha fi 40 layla ghaira makkah wa taiba da zai bar kowane gari ba kowace alƙarya da zai bar ta ba sai ya shige ta a cikin kwana arba'in zai gama da duniya a kwana arba'in zai lalata garuruwan duniya dukkan yace sai dai makka da taiba ita ce ita ce madina makka da madina sun fi karfin sa yake domin su domin an haramta masa makka da madina babu damar ya shige su idan ya zo zai shiga makka da madina sai ya samu mala'iku suna gadin makka da madina duk lokacin ya zo zai shiga makka ko madina sai mala'ika ya fuskance shi da takobinsa faltan ya zare takobin ya nufi kansa daga nan sai ya juya babu dama ya fuskanci makka ko madina yake babu wata kofa ba sai an sa mala'iku suna gadin wannan kofan ta shiga garin maka ko garin madina wani hadisi ne ingantacce hadisi muslim dujjal zai bayyana a kurasan gari ne a iran sannan zai mamaye duniya gaba daya a cikin kwana arba'in ya je su sai je garin makka da madina shine su ne garuruwan da suka fi sa saboda wayannan garuruwan su ne manba'ul wahayi nan ne dama inda wahayi ya bubbugo addini ma gaba daya a nan ya tiro garin Makka da Madina a nan mazala ta suma ya zauna ya koya wa sahabbansa tarbiyya ya koya musu addini daga nan ne kuma addini ya yaso a duniya gaba daya kuma su ne garuruwa da suka fi kowane garuruwa daraja a duniya garin Makka da Madina babu garin da ya kai Makka a duniya mai bi masa shine garin Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine garin da dujjal da zai shiga ba kuma shine garin da duk wani malami na duniya wanda ya ilimi in za a faɗi tarihinsa daga cikin malamai magabata sai an ce ya je garin madina ko maka ya yi karatu kowane malami ka ɗauko shi daga malamai magabata in kana karanta tarihinsa za ka samu ya je madina ya yi karatu ko maka sai dai imam malik shine bai fita a garin madina ba ko kuma dalilin da ya sa imam malik bai fita daga garin madina ba ya tafi wani gari karatu saboda garin madina mafufukan ilimi ne shi kuma a tarihinsa karatunsa gaba ɗaya a madina so da dama za ka fito wani gari ne saboda mai neman malamai to akwai malamai isassu a madina so da haka wannan garin gari ne wanda wahayi ya fara sauka ko garuruwa ne da wahayi ya fara sauka nan haka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara sha uku a Makka ya je Madina ya shekara goma ina koyar da addini yau anan sahabbai suka zauna suka koya wa tabi'ai tabi'ai suka koya wa tabi'ai tabi'ina su Imam Malik anan suka karantar da addini kuma kowane malami in ya zagaya zagaya a tarihinsa sai ka samu ya je madina karatu ko maka kuma shi ne garin da dijjal ma bai sai shiga gurɓata musu aƙidarsu ba kuma har a yanzu babu gari wanda aƙidarsa take ingantacciya kamar garin makka da madina duk wanda ya ce maka sun lalace to shine lalatacce don babu yadda za a yi manzon Allah ya rayu a wurin Qur'ani ya sauka a garuruwan duk garuruwan musulmi a ce shiryayyu ne so kuma su ne lalatattu da zai yi ba kuma Allah ta'ala ya hada dukkan shiga garuruwa kuma a ce garuruwa ba mutanen kirki ba ne da dukkan ya kullo daga garin mana daga ɗaya daga cikin garuruwa in ba mutanen kirki ba ne to da haka amma in kai ba mutumin kirki bane ba za ka so maka da da ba ba su da kima a wurinka don ba ingantacciyar aƙida take so ba wanda mutanen makka da madina suka tashi kaka da kakanni suka same ta ba a wata sabuwar aƙida take nema to saboda haka wannan hadisin yake nuna mana cewa garin makka da madina sun fi karfin dujjal dujjal fitina sa tana da yawa babu wata fitina a duniya tun da aka halicci sammai da ƙasai aka yi halitta kamar fitinan da ta kai ta dujjal har duniya ta tashi wanda lokaci guda zai zo yana fitar mutane daga addinin musulunci zai zo ya ce shi Allah ne ya zo a hadisai ingantattu zai zo ya ce shi Allah ne kai imani da shi in kai imani da shi kai tsaran imani ka wuta zaka tafi in ka kafurce masa kuma aljanna zaka tafi to amma kaɗan ne wanda za su iya kafurce masa domin zai zo da wasu abubuwa kawari ada wasu abubuwa da suka saba al'ada wanda in ba Allah ba mai yin wannan abu sai Allah ta'ala ya ba shi daman yayi wannan abu saboda jarraba mu'minai ko jarraba musulmi a gane mai imani na gaskiya da wanda imanin sa ba na gaskiya bane ko kuma wanda yake cikin shakka dujjan zai zo da wato aljanna da wuta a tare da shi aljanna da wuta mene aljanna gona mai ni'ima ga gona nan mai ni'ima ƴaƴan itatuwa duk abin da kake so idan ka shiga ga sanyi ga iska mai daɗi sannan kuma ga wuta a tare da shi tana ci balbal idan ka imani da shi zai ce zai saka cikin ne cikin aljanna in ka kafurce masa kuma ya saka wuta to mazala sallallahu alaihi wasallam yace idan ka zo ka kafurce masa din ya je ya jefa ka a wutan za ka same ta ruwa ne mai sanyi a ganin ido wuta ne amma a hakika kuma ruwa ne mai sanyi in ya jefa ka a aljannan kuma aljannan sa din kai ma ka kai inda ka shiga to za ka za ka je ka shiga wuta ne wannan fa duka siffofi ne mazala ta sama ya dinga gaya wa al'ummarsa domin kada su bi dajjal ko dujjal sannan a tare da shi akwai ƙoramu na ruwa domin za a yi kishirwa sai shi kuma ya zama yana da ruwa ko ta ina yana ta ba mutane ruwa sannan kuma za a samu duwatsu manya-manyan duwatsu sai su zama gurasa su zama abinci kawai da mutane suna jin yunwa in ce dutse ya zama gurasa ya zama abinci sai ya zama sai dinga dumbulawa yana ba mutane kaga wannan mutum bai san Allah ba ko ba da karfin imani dole ya rudu sai ya dinga umurkan sama ta yi ruwa kuma sai ta yi ruwan sai ce sama ki ruwa kawai sai ruwa ya sako sama da aka tashi ta saurara wannan yana daga cikin kula ada naka kula ada ko ka duba irin wayannan abubuwan ba su sa dukkan ya zama ne ba alamu ne na dukkan cewa mutumin kirki ba ne shi yasa idan fajirkin mutum ya yawa za a iya baki kula ada wato fajirkin mutum ya yi yawa sai Allah ya masa istijiraji shi ke zai sai dinga yin wasu abubuwa na karamomi kuma alhalin fajiri ne sai ka karamomi suna da al'ada bai zai yi ba sai Allah ba shi dama sai ya yi saboda ya je lahira a kama shi to haka dujjala ka ba shi wannan dama in ya ce sama ta yi ruwa ma sai ta yi ruwa kaga idan kai ba mutum kirki wani duk karamomin ka baka kai dujjal ba don gida ba za ka iya raya mace ce ba to shi dujjal yana raya mace ce ma kamar yadda za mu zo kan wannan sai ce sama ta yi ruwa sai ta yi sai ke kasa ta tsiro da tsirrai kawai sai kasa ta kama tsiro da amfanin gona Zai ba zai wannan duk don ka rudu ka ce Allah ne nan mutane sai su dinga bin sa kai taskokin kasa ma dukiyar kasa zinari da azurfa zai ce ku biyo ni duk inda yake tafiya suna bin sa kawai duk garin da ya je ga dukiya na ko sai ina tare da shi saboda ta zama fitina shi shikenan sai a shi shine Allah ne azurta jama'a nan da nan gaba ɗaya zai gama da duniyar nan cikin gaggawa kamar hajiri wanda iska take koro shi daga bayansa ya jika nan ya tafi nan yanzu idan ruwa ya tako kana kasuwa kana hango ruwan daga daga can abun nan hayin gada ka kai haka da haka ruwa ya iso ka kawai to haka zai gama da duniyar nan gaba ɗayanta cikin dare arba'in ya tabbata a hadisai ingantattu yana raya matattu zai zo ya tada mace ba ku yarda ni Allah bane haka zai faɗa eh to shikenan wannan mace ce ta fi nuna min kabarin kakan kakanka sai ka nuna masa sai ya da shi kawai sai kuma ya sake kashe shi wannan duka fitinan dujjal ne ke sa ba ai fitina a duniya kamar ta ba mumini ya dinga kafin cewa Allah yana imani da dujjal to dujjal a haka zai ta da'awar yana jin garuruwa yana nuna wa'annan abubuwan har ya tara jama'a jewa jama'o'i daban-daban su dinga bin sa wanda tauhidi bai zauna a zuciyarsu ba ba su san ma waye tijjani ba shikenan sai mutane mafi yawa wanda suke jahilai da mutanen turkiya na ya zo a hadisi a turk da dama su an lalata musu addinin su an lalata musu aqidan kwaikwayon yahudawa ne kawai aikin da ajamawa wanda galibin su ba su san addini ba da mata da jahilai mutanen kauye su ne mafi yawan wanda za su bi dukkan don mata galibin su sun jahilci addini haka da mutanen kauye babu masu karantar da su addini ya tabbata hadisi ingantacce wanda imam ahmad ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yanzilu dajjalu fi hadhihi sabaqa fa yakunu aktharu man yakhruju ilayhi nisa'u حتى إن الرجل يرجو إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباتا مخافة أن تخرج إليه yadda dujjal zai zai bayyana a bayan wannan kasar sai zama mafi yawan wanda za su fi dujjal mata ne saboda mai ba su san addini ba ba a karantar da su addini ba an ce ma karantar da matan haramun ne kako su suka ce to shi kenan matan su ne mafi yawan wanda za su bi dujjal saboda sun jahilci Allah ta'ala ba su san Allah ba bare su bambance dujjal da Allah amma wanda ya san Allah yana ganin dujjal ya san shi ne sai mata su fita suna ta fita sai ka ga namiji hankalinsa ya tashi ya koma gida ya je ya ɗauki ɗan uwansa ya je ya nufi ya rike matarsa abun nan matarsa da yarsa da mahaifiyarsa da ainihin gwaggwansa da yatan zuwansa duk ya je ɗaɗɗaure su da igiya domin in ya sake su za su fi jijjar ka duba bala'in yadda ya kai shi ba wa Allah na gari ya san dujjal ne amma sai kudu ake ana tafin sa shi ka sai ya samu jatun wata ya tsaure ya samu yar ya tsaure sa ya samu yar uwarsa da yan uwansa mata ya dinga ɗaɗɗaure su domin kada su ji dujjal idan akwai wani ɗansa ko wani babansa jahili shi ma ya je ɗaɗɗaure shi da igiya don bai san Allah ba zai iya bin wa zai iya bin shi shine hamimu in makusancinsa ya je ya daure su da igiya kowa yana kokarin daure yan uwansa su bayan Allah na gari wanda sun bambance Allah da dujjal suna ta daure yan uwansu wasu na kubucewa wasu ana daure su domin idan an basu za su je su yi imani da dujjal su kafurcewa Allah ta'ala haka inganta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi haka ne domin tsoron kada su je su bi dujjal sannan ya tabbata a hadisi ingantacce manzala salatu ma ce inna min fitnatihi ashidu jalfina an yaqula lil a'radi ara'aita in ba in ba'athu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbaka ko anni rabbuka sai ga mutumin kauye shi dujjal yace ba ni labari tunda ka kika yadda cewa ni Allah ka ni ubangijin ka ne to yanzu idan na raya maka babanka da mahaifiyarka za ka yadda cewa ni ubangijinka ne sai ce eh haka zai gaya mutumin kauye fa yatamassalu lahu shaytanani fi surati abihi wa ummi fa yaqulani ya bunayya itba'ahu fa innahu rabbuka diga nan sai shaydanu guda biyu sai su kullo aljani kenan irin kangararrun aljani nan sai su fito a tiffan sai ya fito a fitfan babansa sai kuma ya fito a fitfan mahaifiyarsa ba bambanci sai su ce ka bi shi ka ne ka bi shi nan sai bi shi ya halaka ka duba da ke dano zai aiki ko nan sai a ce a raya masa babansa a raya masa mahaifiyarsa to ka yanzu wannan sai na wani a sai wanda suke ganin cewa wai wani mutum ya mutu kuma mutum ya hatu da shi ko a ya gan shi a wuri kaza to shedan ya gani domin ɗaya yakan zo a siffan mutum mace ce sai nuna maka cewa shi wannan mutum to amma wa Allah na gari wannan ba zai rufe shi ba Abdul Qadir Al-Jilani ko Al-Jilani ya yazo ya bayyana masa yace masa shi ubangiji ne yace masa ana rabbuka ka je ka aikata duk abin da kake so na na gafarta maka ni ne ubangijinka kida ya gaya masa haka shi kenan sai ce ƙarya kake kai dan ne ba kai ne ubangiji na ba da zai yana ba da labarin aka ce ya aka ka gane cewa shi shi dan ne yace eh, abu na farko ya ce ana rabbuka bai iya cewa ana Allah ba saboda bai iya faɗi haka ba sai ce ni ne ubangiji ka bai ce ni ne Allah ba wannan sunan Allah ta'ala shi ne kawai yake ambaton kansa da shi sai ce na biyu kuma ya ce in je aikata duk sabon Allah ya gafarta mini Allah ta'ala kuma Qur'ani ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ba umarni da alfata da mummunan aiki daga nan sai gane ke kan ne idan ka ga wani shehin ka ko wani ka ya fito ya ce ka je ka aikata sabon Allah kada ka ce ilimin batini ne babu wani ilimin batini shedan ne kawai ya ce maka ka je ka saba wa Allah in dai kana da imani ka san qur'ani zaka baki amsa irin amsar da Abdul Qadir Al-Jiyali ya bawa shedan har ya kace inna Allah la ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ba mu ni da alfasha da munana ayyuka sai ya za mu ce ka da alfasha da munana aiki kuma ka ce wai ilimin batini ne ga shi iri-iri ya saba Qur'ani to amma wannan mutumin shi mutumin ƙauye bai gane haka ba kawai sai yadda cewa babansa ne da mahaifiyarsa ke ɗanu ne kuma shi kenan sai ya biwa sai ya bi ainihin jiddal sai ya bi jiddal to saboda haka idan ya zo ya bayyana maka duk yadda ya yi in dai fito da wannan sifan kada ka yadda ko ya raba maka babanka ko mahaifiyarka ko kakanka matuƙar shedan ne yana da ido sai shi an rubuta kafin duk abin da ya zo da shi karka yadda da shi kada ka rubuta amma idan mutum bai san addinin sa ba zai iya rubuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sami'a bi dajjal falyan'a an fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa yahsabu annahu fa yattabi'uhu mimma yuti min ash-shubuhat duk wanda ya ji labarin sai dan ya gudu masa abun nan dajjal duk wanda ji labarin bijjar ya gudu masa saboda mutum zai zo wajen bijjar yana tsammanin yana da imani in bijjar ne zan gane shi zan gane sai ya zo kawai din ya jefa masa za ya raya masa matattu ya yi masa ruwa ya tsiro masa da tsirrai ya ga dinari da azurfa suna bin sa kawai sai bi bijjar ya ce ai shi ne Allah da yawa mutum zai zo haka to shi yasa mutum in ya ji labarin cutar gudunsa zai ba daidai ce zai mukabala da bane ballantana mutum idan jahili ne ba malami bane sai je afka kamar yadda wannan mutumin kawai ya afka to galibi mata da mutanen kauye sun suka bi jin cutar saboda mai saboda babu karantarwa na addini a kauyuka babu karantarwa na addini to a birnin ma ina yake a birnin ma ina karantarwa ballantana kauye in ma akwai mutum nawa ne suke zuwa wajen karantarwa kuma ba harkarsa ta duniya yake yi ba to idan baka fahimci addini nan ba baka san Allah ba idan su da zo zaka bi shi shike nan kai aikin banza kenan a rayuwarka duk abin da ya ja wannan shine jahili to amma sabani ne ilimi hadisi ya tabbata a bukhari manzala ta sanawa ya bada labarin wani mutum mai ilimi shi kuma ya jakin tarihi jakin yace da akwai wani mutum da aka yi daga cikin zababbun mutane wanda shi zai je tinkari zai fito ne daga madina ya khuruju ila dajjali min al madinati saboda madina garin mutane kirki ne hadisi ne ingantacce daga madina mutumin zai zo ya je tinkari dajjal kuma zai kai labari sai ya kura dajjal kuma dajjal bai sai ya halaka shi ba sai ya fito daga madina sai ya zo ya ga dajjal ya ce ashhadu annaka dajjalul ladhi haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadithahu na shaida kai ne dujjal tabbas kai ne dujjal inda mazala ta sunama ya ba mu labarin sa daga madina yake yayi karatu mabubugan ilimi shi yasa ya gane waye dujjal ce kai ne dujjal mazala ya ba mu labarin sa shikenan dujjal sai ya ce masa ara'aytum in qataltuhu in qataltu hadha thumma ahyaytuhu hal tashkuna fi amri sai gaya wanda suke tare a wurin jama'a yanzu ya san wannan ya gama gane sai ya cewa wayannan mutane wanda suke tare da shi yanzu ku ba ni labari don na kashe wannan mutumin wanda ya wannan magana sannan na sake raya shi za ku yi shakka a cikin al'amari na sai ya gaya wa awam na mutane wanda suke wuri sai su ce masa a'a su ba za su yi shakka ba za su yi shakka ba shi ke sai kama wannan mutumin sai ya kashe shi sai kuma ya sake raya shi kaga zan yi rujo na jahilai to idan ya sake shi ya sake raya shi wannan mutumin sai ce wallahi ma kuntu fika ashadda basiratin min min yawma yace ai ni yanzu ne ma na ƙara sanin cewa kai gijjani tunda kana kashewa ba kana raya ya kashe shi ya sake raya shi ko zai ce to yanzu ne ma na ƙara tabbatarwa kai ne don duk alamun da magana ta sama ya faɗa sun bayyana a kanka kila da bai kashe a gabansa ya raya ba amma sauran alamun ya gane su yanzu ya kashe ya raya sai ce to yanzu ne na ƙara tabbatar da cewa kai dujjal ne wanda mazala ta sama ya bada labari shi ke nan dujjal sai ya niyan zai kashe shi amma Allah ta'ala bai zai bashi dama ba sai kai lawa daga ba kun ya koma zai sa ya kashe shi sai Allah ta'ala ya hana shi dama Allah ya haka zai bayyana na da'a to kaga wannan bawan Allah fa daga garin Madina yake ya san aqida ya ji ya karatu a Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba a gurɓata aqida ba daga nan sai ya gane zuciyan shaidan abun nan sujjal da yankin sa sai ya kura sujjal sujjal ya rasa yadda zai yi da shi yace kuma yanzu na ƙara tabbatar da cewa akwai sujjal to saboda haka idan kana son ka tsira daga sharrin dujjal kai ilimi ka fahimci aqida haƙiƙanin fahimtar sa ka zama bawan Allah ne basira a addinin sa shikenan sai ka tsira daga sharrin sujjal ga abubuwan da suke kare mutum daga sujjal abu na farko a tamassuku bil islam riko da addinin musulunci ka rike addinin musulunci nan ka masa kyakkyawan fahimta to wannan zai kubutar da kai daga shirin zuciya amma idan baka san tauhidi ba baka san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka san addinin nan ba baka riko da shi to idan zuciya ya zo zaka bi sai sa za ga mutane kowane dan bidiya ya zo sai ya kwace su kowane shaytani ya zo ya kafa da'awarsa abin da ya saba Qur'ani da hadisi sai kaga ya samu masu bin sa me yasa saboda ba su fahimci addinin kyakkyawan fahimta ba da sun masa kyakkyawan fahimta babu wanda zai zo gurɓata musu akida ko ibada ko mu'amala kuma su yadda da shi su amsa masa har su da shi su ji suna son sa a zuciyarsu ɗari bisa ɗari fiye da manzon Allah fiye da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na gaba abin da zai kare ka daga dujjal bayan ka fahimci addini kana ibada shine ka nemi tsari daga dujjal ya tabbata hadisi ingantacce hadisi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in idan mutum yayi tahiyya ya nemi tsari da Allah daga abubuwa guda hudu shi ne ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban wutar jahannama ina neman tsarin ka daga azaban kabari ina neman tsarin tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa shine mummunan cikawa ka cika ba da imani ba fitinar mutuwa kuma shine tambayan munkar da nakir ko kuma fitinar rayuwa ka rayu ba a cikin addini ba ga ka musulmi amma baka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka fahimci ma tauhidi ba baka tafiya kan alqur'ani da hadisi ko kana cikin sabon Allah dudu to wannan ka samu da fitinar rayuwa fitinan mutuwa kuma kai mummunan cika lokacin zaka cika ake baka da imani mutum ya nemi tsari daga wannan sannan daga sharrin ina neman tsarin ka ya Allah daga sharrin fitinan almasihi dajjal shine dujjal mai shafiffen idon dama ga wasu bin kisan idan dan sai sallah bai karanta wannan addu'a ba sai ce ka je ka saki sallah ka saboda muhimmancin wannan addu'a tare da cewa sallah ba ta baci ba amma har kai addu'a baka nemi tsari daga dujjal ba اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ko min fitnati sharrin masihi dajjali a wata ruwa ka nemi tsayi daga wayannan abubuwa guda uku sannan yana daga cikin abubuwan da za su kare mutum daga fadawa a tarkon dajjal shine ya haddace ayoyi goma na farkon suratul bakara ko karshe abin nan farkon suratul kadi ko kuma karshen suratul kadi domin hadisan wasu sun ce farko sun ce karshe ya tabbata hadisin muslim yace man hafiza ashara ayatin min awwal suratil kafi utima min ad-dajjal duk wanda ya haddace ayoyi goma daga farkon suratul kafi za a kiyaye shi daga sharin dajjal alhamdulillah alladhi anzala ala abdin kitaba wa lam yajal wa lam yaj'al lahu iwaja har zuwa kai zuwa aya goma ka haddace su ka dinga karanta su to za su kiyaye ka daga sharin dajjal sannan yana daga cikin maganin dujjal karka fada cikin tarkonsa shine in ka ji labarin sa ka gudu masa ka nisance shi kamar da muka karanta hadisi ta zo mazala ce in ka ji labarin dujjal ka guje shi kwata kwata kar ka yi ka matso kusa da shi don zai iya halaka ka kuma wanda ya fi kowanne gudun da ya fi kowanne amfani shine in ka gudu kar ka tsaya ko ina sai cikin garin makka ko garin madina don wai na garuruwan sun fi karfin dajjal mutanen makka da madina sun ji daɗi ba wasu da dajjal bai isa ma ya shiga garuruwa ba to da haka sai ka gudu har ka je ka shiga makka da madina shike na ka tsira ka tsirawa ka tsirawa dukkan to kaga wannan kawai ya isa daraja na wa'annan garuruwa amma wanda ba addini ne a gabansa ba shi sa ne a gabansa ba so yake ya yi addini yadda manzon Allah ya yi shi Allah ta'ala ya saukar da shi ba to wa'annan garuruwa su ne abun zaki a wajensa su ba garuruwan mutane kirki ba ne amma Allah ya ke mutane kirki ne manzon Allah ya faɗa kuma dujjal ma bai yi zai kusance su ba sannan dujjal zai halaka a ƙarshe bayan ya gama wannan fasadin nasa zai halaka ne a hannun annabi isa alaihi salatu wassalam ana cikin wannan sai annabi isa ya sauka sai zai kashe dujjal kamar yadda ya tabbata a hadisi يخرج الدجال في أمتي فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيسلبه فيها فيحلفه وتو allah ta'ala. zai aiko abun nan duk zai bayyana sai Allah ta'ala ya aiko annabi Isa alayhi salatu wassalam sai ya je ya nemi dujjal ya je halakar da shi kamar zai zo da siffan furwatu bin mas'ud wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alama ta gaba shine nuzul Isa alayhi salam ko ne muna yin kadan kadan ne domin mu gama da mu yi bayanin mu yi bayanin alamun gaba ɗayan su amma in ba ka ba dujjal din nan kawai ya isa wannan majalisa ki kadai saukan annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa zai sauko a ƙarshen duniya wanda kuma zai sauka ne a lokacin da fitinan dujjal ta game duniya gaba daya mutane suka bi shi cewa a lokacin annabi isa sai ya sauka a garin dimashka dimashka gari ne a siriya a yanzu garuruwan shamfir a wannan garin su ma sun samu albarka annabi isa zai sauka a garin su idan ya sauka mutane sai su cika a gefensa ko ina jama'a da annabi isa ya sauko bayan allah mu ne na gari zai sauko sai ya nufi dajjal idan ya sauka kawai babu ya da wata damuwa kamar ya je halakar da dajjal don duniya ba da za a yi ta gyaru ba an halakar da dajjal ba shikenan sai ya miƙa wajen dajjal shi kuma dajjal yana gudu ya miƙa sun maqdis yana gudu zai tsira amma annabi Isa alayhi salatu wassalam ya bi shi har ya iso shi a babu dukka dukka din suna wani gari ne a Falastin sai ya same shi a kofar shiga wannan garin idan ya ga jari da ya ga annabi isa alaihi salatu wasalam kawai sai ya narke kamar yadda gishiri yake narkewa kamar ka samu gishiri ka sa masa ruwa sannan zai zama ruwa ya narke to haka dukkan zai narke to duk da haka annabi isa ya ce ina akwai wani duka da ya kamata in maka ban maka shi ba sai ya iso shi a hakan a narke ya je masa wannan mummunan dukan ya karisa shi ya yi kace kace da shi sannan daga nan fa wato mutanen annabi isa alayhi salatu wasalam bayin Allah na gari wanda suke tare da shi su ne muminan da dukkan bai halakar da su ba sai su kama bin annabi isa sai a kama yakan kuma jama'ar dukkan su ne yahudawa da kuma gurɓatattun mumine wanda suka yi ridda suka bi ainihin dukkan sai su kama bin su suna kashe su mumine na bin su suna kashe su kai har sai ya kai ga suna gudu suna kuya kowa ya je bishiya ko gindin dutse ya kuya bayan dutse ko bayan bishiya domin kada annabi isa shi da mutanensa musulmai su gaishe su kashe shi kai za a yi ta neman yahudu lungu lungu ana kashe su har suka kashe shi ke zo ya kashe shi haka za a dinga bi bishiyoyi suna ba da labari zuwa suna ba da labari to wata bishiya ana ce mata zarfat ba za ta suna ce ita ta za ta koya yahuda saboda ita ma ku yahudiya ce haka manzala ta sama ya ba da labari to kaga wannan shine karshen dujjal kenan annabi alaihi salatu wassalam zai sauko ya yi mana magani ya tabbata a cikin bukhari manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryama adlan hakama فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها فذلا تسلم آيتي نارا كده وانت رينا آيتي حنوسا النبي عيسى دان مريم يا كوتي سوقا wannan hadisi ne na Bukhari ingantaccen hadisi shine yake lalata duk wani mai cewa annabi Isa bai zai dawo ba a ƙarshen duniya mai cewa annabi Isa bai zai sauko ba kuma shi zai hana ka ɗauki wannan aya da take cewa in yi muta wafi ka wara tuka ilai ka dauke ta cewa Allah ta'ala ya kashe annabi Isa ko ya dauki ransa domin wani mazala ta suna ya annabi Isa zai dawo bai mutu ba to haka in yi muta wafi ka ka in yi kafi buka ni ne dauke ka ne kada wara tuka ilai ita ga yi zuwa gare ni ji Allah ta'ala a daga shi kama sai yasa yahudu da suka yi da'awan sun kashe annabi Isa alaihi salatu wassalam bangi ta lafi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha halabu ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba wani mutum ne ya kama da annabi isa sai suka kashe shi suke tamani sun kashe shi amma ba shi suka tsire ba so da haka yahudu sai suka ce sun kashe annabi isa alayhi salatu wassalam alhali wani munafiki ne a cikin sahabban annabi isa sai ya zamana yi kama sai Allah ta ya sa masa kamannin annabi isa alayhi salatu wassalam sai suka kashe shi a wata ruwan kuma wani bawan Allah ne annabi isa ce wa zai wa zai yadda a sa masa kamanni na yahudawan nan su kashe shi don suna neman za su kashe ni ya zama abokina a janna to ne yace ni ne wani mataki har uku shi kaje yake daga hannu sai aka sa masa kamannin annabi isa alaihi salatu wassalam da yahudu suka zo kawai suna neman su kashe annabi isa sai suka kashe wannan mutumin suka tsire suka rage sai suka ce sun kashe annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala kar ya tafi yace ba su kashe shi ba kuma ba shine suka tsire shi ba sannan wasu jahilai daga cikin nasaran suka suka yadda su ma cewa wai yahudawa sun kashe annabi isa yasa suke sa cross a wuyansu wai alaman an tsire shi kenan to amma mu musulmi ba mu yadda da wannan ba ubangiji ta ala ta wannan magana to annabi isa alayhi salatu wassalam zai sauko a cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam adalan hakaman yana mai adalci kuma yana mai hukunci zai hukunci da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya adalci cika adalci a bayan kasa sannan idan ya zo zai karya cross duk wani cross a duniyar nan sai ya karya shi don ya karya ta nasara cewa ba shi bane ba shi aka kashe ba kuma addinin su ba daidai bane sannan ya kashe al'azir wato shine alade mu dama addinin mu babu cin alade mu kuwa dabba ne sannan ya tsora musu jizya don ba su yi imani da shi ba sannan dukiya ta yawaita a bayan duniya har a dinga yawo da kuɗi ba za a samu wanda zai karbi sadaka ba ko kyauta kai har ya zama sujjada kwaya ɗaya da za ka yi wa Allah ka samu daman ka yi wa Allah sujjada guda ɗaya shi ya fi akan a baka dukiyar duniyar nan da abin da ke cikin ta gaba a lokacin kawai ka samu kai ibada ke damuwan ka ba kuɗi ba to wannan zamani shi ma ce zo alamu ne ta kiyama ka duba yanzu yadda ake shan wahala wajen neman kuɗi kuɗi za su zama abun banza idan annabi isa alaihi salatu wasallam ya dawo ya daga cikin hadisan da suka nuna siffar yadda annabi isa zai sauka hadisin musu yace idan ubangiji subhanahu wataala ya aiko annabi isa alaihi salatu wassalam to zai sauko ne a wata husumiya bai ba fara shirkai dimashka wato a gabashin dimashka wanda dimashka na ce gari ne a siriya dai sauka kuma tsakanin maharu da daini wasu tufafi guda biyu da aka rina su da warsu da za'afara wani nau'i ne na turare kuma zai sauko yana ajiye da tafin hannayensa a kan fuka-fukan mala'iku guda biyu ya tsora wannan hannu akan mala'ika wannan hannu ma akan mala'ika haka dai sauko daga sama ana gani annabi isa alaihi idan ya sunkuyar da kansa sai ruwa ya dinga diga sannan idan ya daga kansa kuma sai lu'ulu'i ya dinga gangarowa daga kansa lokacin da ya daga kansa haka sai lu'ulu'i ya dinga bayyana haka Allah ta'ala zai masa wannan gata kuma duk wani kafuri da ya ji kanshin numfashinsa zai mutu duk kafurin da ya ji kanshin numfashinsa zai faɗi ya mutu kuma numfashinsa yana isa duk inda idonsa ya kai duk inda ya tilla idonsa iya inda karshen idonsa ya kai iya numfashinsa iya kafurin wannan wajen za su mutu annabi isa alaihi salatu wassalam to idan ya saukan ne fa daga lokacin ba abin da zai ne sai je nemi dujjal har ya je ya riske shi a babu ludda sannan ya kashe shi sannan annabi isa alaihi salatu wassalam sai zai samu wasu jama'a wanda Allah ta'ala ya kiyaye su daga shirin dujjal su ba su fada wannan tarkon ba saboda imanin su da riko da su ko kuma suna cikin garin Makka da Madina shi ke zai zai same su sai ya shafa fiskokin su sai ya dinga ba su labarin darajojin da Allah ya tanada musu a aljanna hadisin muslim ne hadisi ingantacce wato hikima na saukowar annabi Isa alayhi salatu wassalam shine yi wa yahudawa Allah ta'ala yi wa yahudawa raddi cewa ba su kashe shi ba idan ya sauka da ransa gashi nan to a lokacin babu mai shakka kuma lalle annabi isa alaihi salatu wasallam dama Allah ya dauke shi ne ya tafi sama da shi ba su kashe shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma qataluhu wa ma salabu sannan kuma Allah ta'ala ya karyata nasara a cikin da'awarsu ta barna wanda suke cewa annabi isa dan Allah ne sai ya zo gashi ya sauko kuma ya dinga hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da qur'ani zai hukunci don ba wani annabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi annabtan a baya manzon Allah shine annabi na karshe Da ya zo zai zama kamar malami a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu daga cikin malamai suka ce shine karshen sahabi wanda zai rasu to da manzon ta sama da yake Isra'i da Miraji ya ganshi tun haɗu da shi kuma ya yi imani da manzon Allah har ya zo ya hukunci a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan duka don a karyata su wayannan wato Yahudawa sannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya annabi Musa an abun da sai na Umar lokacin da ya yana rike da takardu na at-taura yake ne wanne yake wasu takardu ne na at-taura annabi sallallahu alaihi wasallam ya kushi ya kwace wannan takardu yace wallahi law kana Musa hayyan ma wasiyahu illa tibal da annabi Musa zai zama rayayye a yanzu ba abun da zai sai dai ya bi ni da zai addinin sa da zo da shi ba sai dai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya ishi annabi sallallahu alaihi wasallam daraja annabi Isa zai zo ya hukunci da shari'a kuma yahudawa suna nan da tsara suna nan a lokacin to annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam ya zauna shekara bakwai ne a duniya yana wannan hukunci cikin al'ummar mazala ta sama kamar yadda ya tabbata hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yab'athullahu isa ibn maryam thumma yanfusu an-nasu sab'a sinina laysa bayna ithnaini adawatu thumma yursilu allahu rihan baridatan min qibali ash shami. ولا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته وثم ذلك تسمع الله تعالى زي أكو النبي إيسى عليه الصلاة والسلام sai zauna a cikin mutane shekara bakwai zai dinga hukunci a cikin su har sai ya zama babu gaba tsakanin mutane biyu a cikin al'umma duk an shirya musu gaba a zuciyarsu sannan sai Allah ta'ala ya aiko ta iska mai sanyi daga garin daga garuruwan Sham sune ne Syria sai ya zama babu wani mutum mai imani ko da da kwayan zarra ba ce wannan iskan ta karbi ransa da dama alkiyama za ta tashi akan ashararen mutane su ne wanda za su sha wahala wannan iska mai sanyin sai ta zo ta ɗauki ran mumine gaba ɗaya wanda suka yi imani sannan daga baya annabi annabi Isa alayhi salatu wassalam shi ma Allah ta'ala ya ɗauki ransa to ba annabi Isa ko kuma kafin ma annabi Isa ya bar duniya za a yi ya juju da majuju ya juju da majuju ya juju da ma juju wata kabila ne daga cikin banu adam wato ya'yan dan adam zuriyan annabi adam alaihi salatu wassalam ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna yajuja wa majuja min waladi adama wato ya yajuju da majuju suna daga cikin ya'yan dan adam wa annahum law ursilu ila an-nasi la afsadu alaihim ma'aishahum ولم يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فقائدا Allah mazala ta ya ce da za a aiko ya juju da ma juju a cikin mutane a duniyan nan a sako su yake da sun fata mutane rayuwarsu gaba daya kuma yawan su ya kai ga idan mutum ɗaya ya mutu a cikin su to zai bar zuriya mutum dubu ɗaya ko sama da haka zuriyarsa wato ƴaƴansa da jikokinsa so da haka yawan su kawai Allah da Allah ya san yawan su kuma ƴaƴan annabi Adamu ne ba wasu aljani bane ko wasu halitta daban suna cikin zuriyan annabi adam to wayannan ya juju da ma juju an faɗi siffofinsu da yawa a cikin littattafai amma dukkaninsu malamai suka ce bai inganta ba Ibi da kafiya ce babu wani hadisi ingantacce guda ne akan siffan ya juju da ma juju a masu ƙananan ido ne a masu manyan kunnuwa ne wai mutum zai shimfiɗa kunnensa guda ɗaya mayafi da kunnensa guda ɗaya wai saboda girman su wannan duka bai inganta ba da sauran siffofi makamantan waɗannan babu lokacin kawo su ya juju da ma juju ubangiji Allah ya ba da labarin su a cikin alkur'ani ya ba da kitan su da zurkarne an yi wani mutum bawan Allah ba annabi bane ana ce masa zurkarne ne kuma ana ce masa iskandai luqman wa iskandaru laysa anbiya fi arjahil aqwali lakin awliya wa zurkarne lan yu'raf nabiyan kaza luqman wa hadar al ana ce masa iskandar ana ce masa zurkarnaini bawan Allah ne Allah ta'ala ya bashi mulki ya dinga shiga duniya yana jihadi yana ta yaƙi yana tabbatar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mutumin yana ta tafiya ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan har ya je tsakanin wasu duwatsu guda biyu sai ya samu wasu mutane mutane nan ba za iya ma fahimtar magana sosai saboda ajamanci da ya je ya same su yana musu dawa sai suka ce to su ga babban damuwansu ya juju da juju suna cutar da su wata kabila ne ga siffansu ga siffansu sai suka ce to yanzu mu abin da muke so da mun ga kai sarki ne mai karfi akwai alamar sadaukantaka tare da shi za mu baka kuɗi mu tara maka zinari da azurfa ka zo ka yi mana katanga ka tsare mu daga wa'annan ya juju da ma je shigowa cikin kasar mu domin suna tsakanin wasu duwatsu ne ba za su iya haura dutsen ba amma akwai wata hanya tsakanin wannan duwatsu yace za mu ba suka ce za mu ba ka lada kai mana katanga tsakanin ya ju tsakanin mu da ya juju da ma juju zo ka ne yace to bana bukatar ladan ku amma zan muku wannan aiki bana bukatar ku ni dai ku taimaka mini da karafuna kai ku kamin guntayen karafuna sai ka dinga kawo masa karfe yana ta narka dalma yana ta gina katanga ta karfe Ya ta yin katanga ta karfe ya ta yin katanga tunda katanga ta yi tsawo yadda ba yadda za a yi iya haura wannan katangan kuma ba za su iya kula ta ba kamar yadda ubangi ta ala yake fa masta'u an yadhkuru an yadhkuru wa hu lahu naqaba an yadharuhu fa hu lahu naqaba ba za su iya haurawa ta saman katangan ba sannan kuma ba za su iya kuda wannan katangan ba wato katangan ta fi karfin su tare da yawan da karfin su amma katangan da zo ne ba su isa su haura ta ba kuma ba su isa su me su fuda ta ba to da ne ya gama wannan katanga ya musu wannan bayani sai ya ce musu haza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wannan rahama ce ta ubangiji na rahama ce ta Allah ne muku wannan katangan amma idan alƙawarin Allah ya zo shine tashi alƙiyama to Allah ta'ala zai sanya wannan katangan ta zama dakkan ta jiki ta jiki ma'ana za ta rushe zurkafin nan ya zuci da ma su shigo cikin jama'a cikin jama'a karshen duniya kenan da kuma hakan ya faru Sun lokacin da aka wannan abun ya juju wa majuju suna ta kokarin su ga tofu da wannan katangar sun kafa kullum idan suka zo suka yi aiki kamar yadda tabbata a hadisin tirmidhi idan sun zo sun yi aiki sun yi fuda sun fuda shikenan sai sun kusa su fuda sai dare ya mutu shikenan sai su ce to mu koma mu je mu yi bacci sai gobe mu dawo to ba za su ce insha Allah ba idan gobe sun dawo sai su samu wurin ya dawo kamar yadda yake da inda suka kankare suka kankare sai ya dawo ya haɗe kamar yadda yake da haka suke yi tun lokacin da aka yi wannan abun har zuwa kuma har lokacin da ya da majin za su bayyana suna ta yin wannan suna ta yi wannan Allah ta'ala da zai ba su iko ba to shikenan suna yin haka suna yin haka kullum su zo lokacin da alƙawarin Allah ya zo duniyar za ta tashi idan suka yi wannan suka yi aiki suka yi aiki za su koma sai wani daga cikin su ya ce so sai Allah ta ya musu ilhama sai wasu su ce to yanzu mu koma gida mu je mu yi bacci gobe mu za mu ci gaba da aiki insha Allah sai su ce in Allah ya riga to wace gari idan suka dawo sai su samu inda suka sankare nan yana nan a yin jeji jigen sai suka ci sai su gaba da sankarewa sai su kula wannan katanga to a lokacin ne za su samu daman shigowa wannan katanga kaga Allah ta'ala bai ba su dama su ce insha Allah ba saboda lokacin bai yi ba alƙawarin bai yi ba sannan Muhammad Aminu Shakidi ya ce Allah ta'ala bai ba su wayon su yi tsani ba su ya bara su kama katangar su iya haura da ba amma idan za su iya yin tsani ko suna da yawa mutum miliyoyi sai su dinga jona bishiyoyi su jona wannan su jona wannan su yi tsani dogon tsani sai su haɗu gaba ɗayansu su tsaga su tsora su dinga tattakawa su haura katangar da za su iya yin haka kamar tun da alƙawarin Allah bai zo ba Allah bai ba su wannan basira ba duk basiran su sai ta toshe ba su sai insha Allah ba kuma ba su yi tsari ba to ana nan har lokacin da za su ce insha Allah sai ubangiji ta Allah sai ba su dama idan su zo sai su kai ta idan suka kai ta sai su shigo cikin al'umma gaba ɗaya daga nan sai su tarwatse a cikin jama'a duk wanda ya gansu sai ya kama gudu dama yana jin labari kuma su ba daidai suke da irin mutane ba sai a kama gudu ana ta bin saman duwatsu ana ta zuwa saman duwatsu ana buya saboda duk wanda suka samu za su yake shi za su kashe shi fitina ne a bayan ƙasa idan suka zage duniya nan suka ga ba kowa a sarari sai su ce to mun gama da mutanen ƙasa kan yanzu saura mutanen sama sai su naɗa kibiyansu sai su jefa sama idan ta zo fasuwa kibiyan sai ta dawo da jini sai su ce to mun gama da mutane sama ba to da haka yanzu su ne masu mulki sun halakar da mutane ƙasa sun halakar da mutane sama to wannan lokacin ne suna wannan takaman sai ubangiji subhanahu wataala sai ya aiko da wasu tsutsotsi tsutsa sai tsutsan nan ta zo ta dinga kakkashe su tana cin jikin tana kashe su tana yadda su a bayan ƙasa gaba ɗaya wannan tsutsan sai ta jefur da su ka duba yar karaman halittar Allah subhanahu wa ta'ala ita zai aiko musu ta gama da su shikenan ana nan a haka ana nan a haka gaba ɗaya sai su sai tsutsan nan ta gama da su idan tsutsa ta gama da su su kama wari sai mutane su dinga fitowa ana ta fitowa sai a ga ya jama'a su gaba ɗayan su suna kwance sun zama gawa suna wari sai ga annabi Isa alaihi salatu wassalam da jama'a sa. idan ya zo ya ga duniyan gaba ɗaya ta tsume da wari bayan da zama za a yi a rayu a ji daɗi to a lokacin annabi Isa sai ya yi addu'a ubangiji subhanahu ala ya dauke wannan warin sai sama ta yi ruwa gaba ɗaya sai a kwace wannan warin da wannan dotin shikenan duniya sai ta dawo sabuwa an gama da yajuju da majuju to wannan tabbas zai bayyana kuma ya tabbata hadisi ingantacce manzala sallallahu alaihi wa sallam wata ran ya tashi daga bacci a wata riwaya ya zo da gudu wajen matarsa Zainab bintu Ja'ash ya zo a tsorace ce la ilaha illallah wailun lil arabi min sharrin qad iqtara futi hajjuma min raddi ya ajuja wa majuja bazala ta suna ya ce la ilaha illallah ba gota da gaskiya sai Allah azaba ta tabbata ga larabawa daga sharrin da ya kusata ana nufin al'umma gaba daya yace domin yanzu an dan bude ya ajuju da majuju an dan bude musu yar katangansu misla hakaza sai halka da babbar ta da yatsa mai nuni ya haka kamar fi haka yace an buɗe musu irin kamar irin wannan kofar wato a yanzu haka an dan buɗe kofa yar kaɗan kaga sun fara ganin me alama kenan yanzu haka ya jinjo ma sun kusa su shigo duniya kaga duniya ta kusan taki kenan hadisi ne ingantacce hadisin bukhari da muslim to a lokacin da manzala ta suna ya faɗi wannan magana zainab bintu ta da sai ta ce wa manzala ta suna ya rasulullah ana haliku wa fina salihun yanzu za za mu halaka alhalin akwai mutane kirki a cikin mu manzo Allah ta sunama yace na'am idza kasura al-khabar don barna ce yawa a bayan kasa ko akwai mutane kirki za a halakar da su idan an je lahira sai a bambance tsaba da tsakuwa a bambance mutanen kirki da mutanen bazan amma a duniya kan za a halakar da su gaba da yanzu. to wannan su ne ya juju da majuju a takaice sannan abu na gaba shine al-kusufatu salasa wato kusufi guda uku wanda za a girgiza ƙasa sai ta haƙe wanda suke saman ƙasa za a yi ɗaya a gabacin duniya ɗaya a yammacin duniya ɗaya kuma a tsibirin larabawa wannan ya tabbata hadisi ingantacce kamar yadda muka karanta da sannan kuma ya tabbata a hadisin ummu salma tace ta ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa sayakunu ba'di khasfun fil mashriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab bayana za a yi kusufi a gabas za a yi a yamma za a yi a jaziratul arab wato irin wannan yana faruwa sai a girgiza ƙasa sai kuma a yi jefur da mutane gaba da ƙasan ta haƙe su kamar yadda ya faru da karuna fa na bihi wa wa bidari al-arba saboda haka aka aka nitsar da shi a cikin ƙasa to ya faru malamai suka ce a baya can ya faru amma ba wannan na alaman tashi a ne bane shikenan a lokacin sai ummu salma ta ce ya rasulullah yanzu a zo a girgiza ƙasa ta haɗe mutane alhalin akwai mutane kirki a ciki maza za ta suna ce idan barna ta yawa haka za ta faru ko da haka barnan mutane shi yake jawo bala'i to wayannan abubuwan zancen da yafi inganci ba su faru ba nan gaba za su faru sannan abu na gaba shine addukhan wato alama ta gaba shine hayaki wato akwai hayakin da zai bayyana ya mamaye duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ya gasha na haga azabun azim ka saurara ya rasulullah in sun ki su yi imani ka saurari ranar da sama za ta zo da hayaki bayyananne wanda zai rufe mutane gaba ɗaya wannan azaba ne wanda yake mai hadari wato akwai hayaki da za a karshen duniya wanda zai lullube mutane gaba daya to wannan hayakin shi ma zai bayyana alama ne na tashin alkiyama sannan bayan nan sai rana ta fito daga gabas kafin nan daga yamma maimakon tana kullewa daga gabas wato tulu'i shamsi min maghribiha ya tabbata a hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alayha fa hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana min qabl alkiyama ba za ta tashi ba ba sai rana ta fito ta yamma maimakon tana fitowa ta gaba. a lokacin da ta fito ta yamma mutane suka ganta kowa da kowa sai ya yi imani ba wanda zai rage da yi imani ba wannan lokacin amma za su yi imani ne a lokacin da imani ba zai amfani rai ba ko an yi imani imani da zai amfana ba sai dai in dama can akwai imani wahala kawai aka gani sai sa Allah ta'ala yana karban tuban bawa idan rana bata fito ta yamma ba kuma idan bai kai gargara ba lokacin da ransa ya zo fita in ya tuba lokacin da ransa ya zo fita tuba ba zai amfani ba idan ya tuba lokacin da ya ga alkiyama za ta tashi rana ta fito ta yamma to wannan tubansa bai da amfani kuma ubangiji ta ala ce yau ma yati babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanu alam takum amanan min qablu aw kasabat fi imani akhira ranan da shashin ayoyin ubangijin ka za su bayyana shine fitowar rana daga yamma to rai imanin ta ba zai amfane ta ba in dai da ba ta yi imani ba ba wanda imani ta zai amfane shi wanda da bai yi imani ba ko kuma mutum ya ce wai zai wani aikin alkhairi da imanin sa aikin alkhairin da kai a baya isa amma yanzu kan babu wani aikin alkhairi da zaka kara balle sana ka ce bari in tage da da'a tunda na ga alkiyama za ta tashi ba za ka yi wa Allah wayo ba in da ka yi kyawun ayyuka shikenan in ba ka yi ba to kyawun ayyuka sun kare sannan yana daga cikin alamomin tashi alkiyama shine zuhuru dabba wato wata dabba za ta bayyana wanda ake ce mata jasfafa wannan dabbar za ta bayyana a cikin al'umma kuma ta dinga musu magana kamar da ya tabbata a Qur'ani ubangiji ta za wa idza a al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la Ya yace idan lokacin takiyar kiyama ya zo za mu fitar musu da dabba daga ƙasa ta dinga yi wa mutane magana ta dinga ce musu sun kasance ba sa imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Abunda dabban za ta yi za ta kalli mutum ta ce masa kai mumini ne wannan kuma ta ce masa kai kafiri da cewa wannan kai dan wuta ne wannan kuma dan aljanna a lokacin ko ba wani aikin kuma da zaka yi bare ka canja ya tabbata hadisi mazala sallallahu alaihi wasallam yake wannan dabba za ta zo da sandan annabi Musa alaihi salatu wasallam da zubbin annabi Sulaiman idan ta ga kafuri sai ta buji hankinsa da wannan sandan sai ta ce masa ya kafir ya kai arne ta buje shi da wannan sandan ta buji hankinsa idan ta ga mumini kuma sai ta sa sannan sai ta ɗaga sai ta yaye fiskansa hasken fiskansa ya bayyana sai ta ce masa ya mumi ya kai mumi wannan dabba ne wanda za ta dinga ainihin magana kaga wannan dabban salihar dabba ne ko kuma idan ta zo za ta yaƙi kamar yadda abun nan Yusuf Awadi ya faɗa cikin asharatu sa yace in ta zo za ta yaƙi yan bidi'a da kafurai domin ta tsayar musu da hujja ta nuna musu kuskuren su cewa abun da suke ba daidai bane akan kuskure suke dabba baiwar Allah ce Allah zai aiko ta ta zo tana yin magana domin ta gyara wa'annan mutane ta nuna musu kuskuren su kai lokacin da babu gyara a kure ka sayar maka da hujja mumine kuma ta tabbatar musu da imanin su ta gaya musu darajar su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan dabbar ya tabbata a jisi ita ma ta khuruju min makkata za ta fito daga makka ne kaga duk abubuwan alkhairi daga makka da madina suke fitowa daga makka dabbar za ta fito zo sai wa mutane magana ta nuna musu matsayin su wannan alama ce ta tashi alkiyama kuma ba ta bayyana ba za ta bayyana sannan alama ta karshe ita ce wutan da za ta bayyana ta dinga kora mutane zuwa ga tashin alkiyama kamar yadda ya zuwa hadisin muslim ce wa akhiru zalika narun tashirun nasa ila al-mahshar karshen wannan wuta ne karshen alaman ta dinga kora mutane zuwa ga taron alkiyama wasu malamai suka ce mutane za a kasa su kashi uku akwai mutanen da za su tafi taron alkiyama ma akan abun hawa mumine bayan Allah kenan wanda imanin su ya kai kololuwa wasu mutane kuma suna tafiya suna gaggawa da kafan wuta ba ta amma akwai mutane da zama la'iku za su dinga jan su akan fiskan suna gudu wuta na bin su idan suka kwana inda suka kwana wutan anan za ta kwana wata gari ta sake sa su a gaba a haka hatta kora su ba waiwaye kin hatta kora su a wajen taron tashin alkiyama ko nan a takaice su ne alamu na tashin alkiyama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su Qur'ani ya bada labarin su kuma wajibi ne mu yi imani da su kuma alkiyama ba za ta tashi ba tabbas sai wayannan alamun sun bayyana wai idan sun fara bayyana za su bibi juna ne daga wannan sai wannan shikenan sai duniya ta tashi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mai tambaya na farko yace malam wani littafi ne wanda ya tattara waɗannan alamomi na tashin alkiyama wanda ɗalibi zai samu ya tsaya ya dinga karantawa ba tare da ya ƙosa ba wato wanda ya kasu a takaice ah, Wai na shiratu a duk littattafen akida suna kawo su hakanan kuma littattafen hadisi hakanan a cikin tafsirai akwai amma littafi ne wanda aka wallafa saboda saboda suna musamman kuma ya zama na mai takaitaccen bayani amma da ya kai mujalladi guda ɗaya wanda ɗalibi zai fa'idanta da shi shine asharatu sa'a al-kubra wa sugura na Dr. Yusuf Alwadi wannan shine ni a littattafin da na yi karo da shi na ga ya tattaro riwayoyin daban-daban amma in ba aka boye na shurɗin asharatu sa'a din akwai su a littattafai daban-daban kuma akwai wanda suka yi talifi akan asharatu sa'a al-kubra kawai akwai kuma wanda suka yi al-sugura kawai akwai wanda suka hada amma wannan littafin da za a same shi Shi ne ya fi a ashratu sa'a al-kubra wa sughra na Dr. Yusuf Alwadi wanda kuma yana ga zai wuya ka same shi a ƙasar nan amma ka jaraba a sai mai tambaya na biyu yake cewa malam wasu yan uwa sun je wajen aikin gido da ake asibiti to da aka musu aiki din sai aka ce amma kada su yi sallah har na tsawon wata guda to shin ya za su yi da wannan za su yi wannan umarni din ne sannan kuma in hakan ya kasance za su yi bidin ya za su rama wannan salloli ne amma kan su yi sallah na wata guda kan ina ji ba su fahimci likitocin ba ko kuma likitan bai iya hausa ba amma da yake nufi karka yi alwala karka jika idonka ba dai karka yi sallah ba ka kuma yana nufin karka kila kada ka sa goshinka har kasa shi ma wannan kaga matsala ne to sallah ba dole sai an yi alwala ba kuma ba sai an sa goshi a kasa ba domin yi, tala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun ikon ku Imran bin Hussein akwai basu a tare da shi yace manzon Allah ba da lafiya za a yi ne sallah yace salli qa'iman fa illan tastati fa qa'idan fa illan tastati fa ala janbi kai sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba ko a kwance kai to da haka idan ba za ka iya da ruku da sujjada ba saboda ciwon idon shikenan sai kai a zaune kana nuni in ka zo ruku ka dan sunkuya ka dan sujjada sai ka dan ƙara sunkuyawa saboda haka in alwala ma ta tagara ana yin taimama in an ce karka sa ruwa akan idon ka sai kai taimama saboda haka magana sallah kan babu wata hujja da ba za a yi sallah ba saboda aikin ido sai dai taimama za a yi idan alwala ba za ta yi ba za a yi nuni idan ba zai yi kai ruku'u da sujjada ba har zuwa lokacin da likita ya baka dama za ka yin sujjada na'am a bai tambaya na gaba cewa malam suwaye ne shari'a ta yadda su shiga gidanka su kalli yajinka bisa ga al'adar da muka samu kanmu a ciki za ka samu yan uwanka wanda ba muharraman iyalinka ba suna shiga gidanka ko kana nan kuma ko baka nan wanda za su shiga su ta da matarka su ne muharramai wato wanda haramun ne su auri matarka dangantakan ta kai ga haka su ne wanda za su iya zama da iyalinka daga su sai daga daga abin nan daga ita sai su amma sauran kuma ba hana su shiga gidanka yan uwanka su yi zumunci ba amma ka su yi halwa ya zama kuna tare ko kuma tana tare da 'ya'yanta ko 'yan uwanta amma kalwa shi ne aka hana daga kai sai ita amma don tana cikin mutane ko kuma kana wurin a zo a gaisa wannan babu laifi idan an yi wannan zumunci domin ya halatta kai zumunci tsakaninka da 'yar babbanka kuma ya halatta ka aure ta amma kalwa ba za ta yi ba ku rufe daki ko ku sake labule daga kai ita a daki wannan shari'a ba za ta yi da wannan to da shari'a tana kore duk abin da tuhuma zai shigo a ciki idan yan uwantakan ba ta kai haramcin aure ba to kada a yi halwa amma ko ba za a yanke zumunci a ce wai ba gaisuwa tsakaninka da 'ya'yan ka mata ko 'ya'yan ka ko matan yayunka ko matan ka ko ka a ce kwata-kwata ba magana ba gaisuwa tsakaninka da su a shari'a ba ta ce aka ba akwai zumunci amma sai ya zama me kada ka yi halwa ya zama daga kai sai ita a ɗaki kawai domin shaitan zai iya shigowa tsakanin ku na'am a wannan tambaya yake menene ingancin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa shekul islam ibn taymiya domin na ji har ana kafa hujja da hadisi cikin sahih muslim to ni wannan magana ina gabata bukatar rabi yasa mun ji ta ba ba mu ji ta ba amma ba mu bukatar rabi ina ga wanda suka yi masa tambayoyi a karatun da yayin ma sun masa rabi su kansu kace shekul islam ibn taymiya bai zo duniya ba sai bayan shekara ɗari bakwai ko ɗari shida da wani abu da rasuwan mazala ta sulama ya za a mazala ta sallama sai ya ambaci suna sai ya fice masa sai ya kama ce ya kama jibi cewa a ai na riga na gaya maka hadisin ya ce zai fito daga cikin tsokan wannan abinda ba aka ce wani mutum ne daga banu tamim banu tamim kuma kabila ce tun kafin zuwa musulunci akwai wannan kabila idan kabibat alayka banu tamimin wajadta naka nasa kullahum ba. sunan kabila ne to amma shi sai banu tamin din sai ya fasa shi wai ibnu taymiya saboda jahilcinsa banu tamin kabila ce tun kafin zuwa manzon Allah akwai ta duk wanda ya danganci zuwa ga wannan kabila sunansa banu tamin shi ko shakku islam baya cikin wannan kabila ma kwata kwata ba kabila sa bai don shi harrani ne ba kabila sa bane kabilan banu tamin amma wai ya ga sunan yayi kama wannan fa ibnu taymiya sunan kakansa ne taymiya sai ake gaya wa babansa ibnu taymiya shi ma ya shahara da ibnu taymiya sunansa ahmad bin abdul halim ibnu taymiya sunansa ahmad sunan babansa abdul halim sunan kakansa ibnu taymiya to babansa ma malami ne ya shahara da ibnu taymiya shine al-muntaka wani babban littafi wanda imamu shaukani ya masa sharhi littafin hadisi mujallabi hudu to ana ce masa ibnu taymiya da ya rasu shine kakan sai kuma shekul islam ibnu taymiya shi ba aka sa masa wannan lakabin ibn taymiya aka danganta shi da kakansa sunan sa Ahmad bin Abdul Halim to da aka taymiya ba sunan kabila bane ibn taymiya ana nufin dan taymiya kakansa kakansa taymiya ne kai kuma ka zo ka dau hadisi da aka ambaci banu tamim to da jahilci ka zo ka bawa sunan mutum sannan duka wannan ba shi bane menene ibn taymiya yake da da'awa zuwa gare shi ibn taymiya malami ne yana kira zuwa ga tauhidi yana kira zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda yake kira zuwa ga bid'a ko mai gurbataccen tauhidi baya son shakul islam bi taymiya to da haka zai iya kirkiran ƙarya ya danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya tsine ibn taymiya to wannan magana ba ta buƙatar raddi ko jahili ya san ibi wannan mutumin da manzon Allah ya tsine masa din su suke cewa tsinuwa ya zo gaban manzon Allah ne ya faɗi wata magana gaban manzon Allah ya zo shi kuma ibn taymiya sai bayan shekara ɗari shida da wani abu ma aka haife shi da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin an haife shi a karni na bakwai to ya za ka yi mutumin da ya rayu a zamanin manzo Allah sai kuma ka ɗauko magana a kansa ka zo ka tsora ta a kan wanda sai bayan shekara ɗari shida da wani abu aka haife shi saboda kin Allah sauran wani abubuwan kwaban akwai kwaban da ta wuce ka masarar. sai dai da yake yanzu an yi tambaya a kai sai a yi magana a kai amma irin abubuwan da ake na kwama, tala, da bata ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in muka ce zamu musu raji sai mu daina wannan karatu Rakin kawai shine aikin mu don kullum sai mun ji irin wayannan abubuwan kullum gari ya waye sai mun ji hauka da cin mutuncin Allah da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lalata alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum gari ya waye sai mun ji ko a kasar ko a sarari ko a gidan rediyo to idan ka ce yau ma an yi idan ka ce za ka fi wannan kullum kai raddi kullum kai raddi to don Allah yanzu za ka karanta da al'umma mutum sai ta kwabarsa mai hankali shi yana ji mai hankali zai wa kansa hukunci ran da karatu ya zo a kai sai mu yi bayani ba shi kenan ba za mu bar karantar da al'umma ne mu shagala da yin raddi kamar yadda su suke yi kullum abu guda ɗaya mu yi ta zagayawa a kansa to shi za a fahimci addini fi sabilillahi kan mu ba aikin mu ba ne mu karantar da al'umma su fahimci addini na shine damuwa mu duk da aka gurɓata alqur'ani ko hadisai ko aqida in karatu ya zo a kai sai mu yi bayani na malam ko hali ina so a taimake ni da takaitaccen tare nan malamai Nasiruddin Albani da Abdulaziz zimbabwe da kuma Muhammad Salih Al-Husaini to wannan dukkanin su malamai ne ahlus sunna kuma dukkanin su sun rayu a Saudiya a Sheikh bin Ubaz ya zama mufti al-am na malamai Saudiya wato shugaban malamai Saudiya ya zama shugaban fatawa a kasar Saudiya gaba daya ya zama da shi ne babban malami a kasar Saudiya wanda kuma ga fatawan sanan wanda ya an yi shi mujallade da yawa an harhaɗa littattafin da yi da fatoyin da yi a cikin mujallabi ya fi koma babban malami ne wanda an sallama masa da iliminsa da fahimtar aƙidansa da kira zuwa ga aƙida da kuma tabbatar da sauƙi, da kuma kore bid'a da kira zuwa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne kuma mai tsoron Allah duk mutane saudiya sun tabbatar da zuhudun sa shi ba duniya ne ta dame shi ba ya sa ya samu matsayi a cikin al'umma ya samu matsayi a duniya duk wanda ya son sa ba ya son sunna ne shi ba ya son sa sannan ibn usaimin shi ma babban malami ne a saudiya wanda ya rayu da shek bin bas din kuma ɗalibi ne na shek bin bas ya yi karatu a wurinsa ya karatu bukari a wurinsa da wasu littattafai malami ne wanda ya zauna ya ba da rayuwarsa karantar da al'umma kawai wanda a yanzu littattafin da ya karantar ma a cikin kafin ake tafi da su ana rubutawa ana mai da su littafi kowane fanni sai da ya karantar da shi a cikin uneza ya zauna a uneza shi kuma shek nubal ya zauna a riyad ya karantar da al'umma littafi fanni daban-daban na aƙida tafsiri hadisi na au balaga haka nan littattafai dinga bi kowane fanni yana karantar da ɗalibai ya zama babban malami ko ya zama daga cikin manya-manyan malamai saudiya masu fatawa su ne masu yin fatawa yana cikin hay'atu kibarin ulama ya karantar da al'umma karantarwarsa ta tasiri kuma ya wallafa littattafai da yawa a fannoni daban-daban aƙida da fiƙi to wannan babban malami ne wanda shi ma duk mai son gaskiya yana tare da wannan malami domin ya yi kira zuwa ga tauhidi ya kare sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a Nasiru shine Albani babban malami ne ya rayu a Saudiya ya yi karatu na ilimin hadisi wanda a zamaninsa kowa ya sallama babu mai ilimin hadisinsa kowa da kowa ya sallama muhaddisul afar shine malamin hadisi na zamaninsa kowa sai dai biyo bayansa amma babu wanda ya kai ilimin hadisi wanda ya yi wa sunan manzala sallallahu alaihi wa sallam hidima ya dinga bin littattafan hadisan da yana tahqiqin su yana bayyana ingantaccen hadisi da wanda ba ingantacce ba ya yi talifi a wurare daban-daban ya yi abin da ya shafi sallah ya yi abin da ya shafi jana'iza da aikin haji da sauransu littattafensa suna nan a kasuwa ana ana sai da su kuma ɗalibin ilimi bai zai wadata ga bari littattafensa ba ya yi silsila na hadisai sahihai da kuma hadisai sahihai wanda ba basu zo a bukhari da muslim ba su abu dawuda da tirmidhi da ibn maja da nasa'i duk ya dinga bin su yana ta fitar da hadisai ingantattu da wanda ba ingantattu ba ba da haka yayi wa sunna aiki wanda tun a lokacin sa din har zuwa yanzu ba a samu wanda ya irin aikin da yi ba kuma malami ne wanda yake dawa zuwa ga aqida ingantacciyar aqidan magabata sannan mai kira zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din mai son ingantacciyar aqida da sunnan manzon Allah ta sunna zai je yana kaunan wannan malamin yana son sa da haka waɗannan malamai guda uku sun yi zamani a lokaci guda kuma sun yi da'awa zuwa ga addinin Allah sun yada addinin Allah a zamanin su sun zama taurari a duniya na ilimi a zamanin su, kuma Allah ta'ala zai ɗauki su a cikin shekara guda ɗaya wannan ya rasu wannan ya biyo baya wannan ya biyo baya cikin shekara ɗaya aka yi asarar wa'annan taurari guda uku gaba ɗayan su Sheikh Minuba zai rasu daga baya Albani ya rasu daga baya Ibn Usaimin shi ma ya bi su ya bar duniya wa'annan malaman har yanzu ana karanta littattafan su mu duk mai son ya fahimci addini bai zai wadata ga bari littattafan su ba sa labirarin mu cike ke da littattafan wa'annan malamai guda uku a wannan cewa ya malam ni direban cifa ne ina cikin tafiya sai wani mai mashin ya zo buga mota na ta baya to sai Allah ya mishi rasuwa to shi wannan sun zan yi kafara ne ko kuma zan biya diya in dai shi ya zo ya bugi motan ka ya fadi babu kafara amma in kai ka buge shi to wannan dole za ka yi kafara ko da gittawa yi a bakin hanya ne amma kana tafiya ya zo ya buge ka daga baya to wannan ba kai ka kashe shi ba shi ya zo ya buge ka ya kashe kansa saboda haka babu kafara sai mu ci Allah ya ji kansa ya gafarta masa a wannan yace malam ina so a fahimtar da ni hukuncin yi wa ya mace kaciya a musulunci yana da kyau ko bai da kyau ya zo a littattafan shari'a al-khisabu makramatu wato kaciyar mata darajawa ne kuma zuciya yana da amfani idan an yi wa mace kaciya tana yaro to tana budurwa ba za ta dinga sha'awar maza ba Allah ta'ala zai kare ta daga fasikanci sai lokacin da ta yi aure tukunta ji daɗin namiji a lokacin za ta dinga sha'awar namiji kaga Allah zai kare ta daga fasikanci a lokacin da ainihin take budurwa to amma wannan mustahabi ne shi ba wajibi ba ne na namiji shi ne ya zama wajibi ta ce mace da mijinta a suka sadu wato jima'i a halin da macen take jinin al'ada wata wato jinin haila amma a rashin sani jinin ya zo mata ne a cikin dare ba ta sani ba eh, ba ta sani ba mijin kuma ya neme ta a daren maimakon su gama ni sai suka ga jini me hukuncin su domin ga ta Allah subhanahu wataala yana fada wa ya samu na kalin na har zuwa da karshen ayatin kuma ita macen yanzu haka wanka ɗaya za ta yi ko kuma za ta yi wankan janaba ne idan ya so in ta gama jinin haila kuma ta yi wankan jinin haila din abu farko ne ba su da laifi wajen Allah ta'ala tun ba daga tun da ba da gangan su kai ba rufi an ummati al khata wa nisyanu ko tukriyu alai ba a kama mutum da abin da ya akan kuskure ba tare da ya ganganta ba ba su da laifi wajen Allah ta'ala sannan abin da za su yi shine a shari'a mustahabbi ne za su yi kafara da dinari guda daya sai su je su nemi canji nawa ne canjin dinari inda zai kai dubu goma sha sai su yi sadakansa da sawabin sun sadu da juna a cikin jini na al'ada ma mustahabbi ne a wajen mafi yawan malamai ba wajibi ba ne ah, sannan wanka guda ɗaya za ta yi da niyan wankan janaba kuma da wankan haila in jinin ya dauke sai sai wanka daya da niyan wankan wani jinin haila kuma da wankan dauke abun nan wankan janaba wanda ya same ta a lokacin da take haila kuma ya kafa ɗayan ya yi nan yace mutum ne ya riga limin ruku ko kuma zara a cikin sallah ya matsayin sallarsa ya riga liman yin zara ko ruku wanda yake riga limamin yin ruku ko sujada a sallah ah, bai kamata mutum ya ganganta ba ka riga liman yin rukuku ko ka riga shi sujada wannan kuskure ne don manzo Allah sallallahu ya ce inna ma ju'ya al-imamu li yutamma bi fa idza kabbara kabbiru wa idza raka'a farkau wa idza saja haka har zuwa ƙarshe an sanya liman zuwa ai koyi da shi in yayi kabbara kai kabbara in yayi rukuku kai in ya dago ka dago in yayi sujada kai sujada haka ake bi liman amma ba za ka yi ra'in kanka ka tafi ba idan akan kuskure ka riga liman yin sujada sai ka fahimci ka riga shi ka sake dagowa in rukuku ne ma ka sake dawowa baya daga baya sai ku tafi tare da liman amma sallah ba ta ba ko da da gangan mutum ya yi to sai ya gyara nan gaba ba zai maimaita wannan sallan ba amma abu biyu in ka riga liman ka sake sallan ka wato shine kafaran harama in ka riga liman sallan ka ta ɓaci don ka riga malam masallaci shi bai shiga sallan ba ma to da wakai koyi abu na biyu shine sallama in ka riga liman sallamewa sallan ka ta ɓaci in da gangan ne saboda liman bai fita sallah ba kai ka fita ka gara in kanka kawai kake ba liman kake bi ba to sai ka sake sallah amma yana kuskure mutum yayi sallama sai daga baya fahimci da bai sallama bai sake dawowa cikin sallarsa ilimi mai sallame sai ya sallame ko babu komai a kansa sallar ta yi a sai mai takarda na ƙarshe shi cewa malam to Allah ina so a ce ka taimake da tarihin ka tarihi na ba zai amfane ka kuma ba zan baka shi ba eh, dalili shine idan mutum ce zai bada tarihin kansa ayyukan kansa zai kenan. yanzu idan zan baka tarihi na zan gaya maka shiruruka na ne da wasu munayen halaye na da wasu matsaloli na sai dai ne ga gaya maka alkhairi na da abubuwan da in ka ji zaka ji daɗi ka yi ni kaga wannan kuma shirme ne wala tuzakku ku? kada ka dinga tsarkake kanka za ko za ka shekara ta gaya maka tarihi na ni ba zan gaya maka ah, wani ya rubuto tambaya cewa wai ya kamata mana a sa mana na hau a wannan masallaci ko da a rana a sati sosai. to abubuwan ne suke yin yawa kuma na nan kaga wanda ya ke banci ɗalibai ne kawai yanzu idan na zo na sa hau a nan masallaci aka tara jama'a har a tashi wani bai san inda muka dosa ba da haka akwai inda muke na hau din in baka sani baka tambayi yan ka ɗalibai sai su baka labari amma a nan masallacin da yana da wuya kusa hau saboda bai shafi kowa da kowa ba ya shafi ɗaliban ilimi ne kawai ɗaliban ma sai wanda ya ɗan yi nisa yake fahimtar wannan fanni nan masu bukata addu'a Allah ya ji musu bukatun su alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا